بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين muna nan dai akan maganan nan ya'yan uwa masu kallo da sauraro masu albarka in ba a manta ba muna nan akan maganan nan ta wasu daga cikin hukunce-hukunce na fiƙihu wanda malaman shari'a ta musulunci suka tattato daga nassosin addinin musulunci alkur'ani da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ijtihadi da fatawoyi da amsoshin da malamai suka rinka bayarwa suka dan rairayo mana wasu daga hukunce-hukunce da za a iya amfani da su a matsayin abin da zai taimaka a gyara rayuwar a aure musamman dai rayuwar da take miji da matansa da yawa to mun yi maganar rabon kwana to kuma sannan aka ce daga cikin irin waɗannan hukunce-hukunce a zancen rabon kwana da an ce mace budurwa in ta zo gida mai gida zai zauna a gurinta kwana bakwai in ba zawara ce kwana uku to yanzu kuma sai malamai suka zo suka ce ya halatta idan mace ta ga dama wato ta ƙara kwanakinta a kan kwanakin abokiyar zamanta idan dai har ita abokiyar zaman nan ta amince ah, sannan kuma idan an ga in kuma ta kama za a yin musanye mai zama da cewa misali mutum ya yi aure ba zawara ya aura ba zawaran nan zai kwana uku a wajenta to sai ita wannan matar zaura ta ce ita ta so mijinta ya zauna a gun fiye da kwana uku hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko goma to in dai waccan matar ta farko wacce da za a koma ɗakinta ta yarda ya halatta ya halatta sai ta kara ya zama maimakon ya kwana uku a gunta gashi ba zaura ce zai kwana bakwai amma kuma idan kwana bakwai nan ta suka ƙare kwanakin da aka kara mata ɗin nan za a rama wa ita waccan matar in ya je ɗakin ta maimakon ya kwana ɗaya ko magun uh, zaura amarya sai ya kara uku a biya ta bashin wancan uku ya halatta da wannan yarjejeniyar a yi samu ƙari sannan kuma don wannan kamar da duk aka sani dai ake ta ji kullum a karatu wannan ta faru ga sayyidat na ummu sallama yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan kuma dama ita da mijinta da ya rasu kafin lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Salama annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a wajen ta kwana uku yace idan kin so in ƙara miki amma bayan na kara miki zan rama wacce take kwananta ne na bata kwananki zan rama mata in na gama a ɗakin ki saboda ah, malamai suka ce wannan ya halatta sannan kuma ya halatta ma kuma mace da take bazawara maimakon kwana uku miji ya zauna a gunta ran tare bayan tare wata kwana bakwai in budurwa ce aka karo ta maimakon kwana bakwai ya zauna a gunta kwana goma ko fiye in dai ita waccan aboki zama ta yadda ba tare ma da an rama mata din ba shi ma wannan ya halatta saboda abu ne na yarjejeniya da fahimta kuma aka samu waɗansu matan ma da za su ce to shikenan tunda dai yanzu ita sabuwa ce ta zo to shikenan ni yanzu na yi muku karamci na baku ma kwana kaza ka zauna a gunta ku ka kai mata marhaba da tarayyan bako a ah, yadda ya kamata sannan kuma dangane da kwanakin da za a yi na rabon kwana a bisa al'ada an sani yau idan mutum yana ɗakin wance gobe zai koma ɗakin wance to amma ba lalle ne wannan shine abin yi a koda wani lokaci ba idan bukata ta kama ko wata maslaha ta kama ko wata larura ta jawo ko wani dalili ya sanya ya halatta ya zama kwanakin ba ɗaiɗaya ba ne bisa yarjejeniyar mai gida da matansa maimakon kwana ɗaya yau kwanan wannan gobe kwanan wancan jibi kwanan wancan zama yau kwana biyu ne kun wannan biyu wancan biyu wancan ko kwana uku uku ko huru hudu hudu ko biyar biyar ko wata wata ya danganta da yadda miji da matansa suka tsara musamman a yanayin da ake samun mutum yana da mata wata wadda ba a gari ɗaya take da wannan ba shi ne za ka ga wani mutum yana da iyalinsa wata sai a ƙarshen mako yake zuwa wajenta wata sai ƙarshen wata yake zuwa wajenta da sauransu to dai abu ne yarjejeniya da fahimtar juna wato tsakanin miji da matarsa wa amruhum shura bainahum shura shura suka yi shawara tsakanin su abinda suka yi su yarda da shi shari'a kuma ta ba su albarka ta sa musu albarka cikin abinda suka yi ne a kansa da shawara mai albarka sannan daga cikin waɗannan hukunce-hukunce malamai suka ce a kamar yadda na faɗa ɗazu ya halatta mai gida ya shiga ɗakin matarsa wadda ba ranar girkinta bane da rana don dai ya magana da ita ya gaisa da ita ya gaya ta kwana ya iyalinta suka kwana sannan kuma shi mai gida ana jan kunnensa da gargadi ah, kada ya amfani da shiga dakin ah, matar da ba ranar girkinta ba ne kuma ya jawo abin da zai kawo fitina a cikin gidansa shi da sauran matansa su ko mata ana musu gargadi su rinka kai zuciya nesa suna yin haƙuri da kyakkyawar zuciya su rinka eh, kwantar da hankalinsu idan mai gidansu yana so ya faranta wa kowace a cikinsu wannan abu ne mai kyau ai kowa a cikinsu su ma za ta so a ce mijinta ya faranta mata da ya ji halin da ta kwana ya kwantar da zuciyarta kuma gashi nan ga hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa ɗayan ku imaninsa baya cika sai in yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ai kowace mace za ta ji daɗi a ce gashi ba ranar girkinta bane ba amma mai gidanta ya shigo ɗakinta ya ji ta kwana lafiya ya take me yake damunta me take bukata yaya yaranta ya iyalanta ya yan uwanta ya iyayenta idan ma da wata hirar duniya sai in wani labari ne ya bata in wani labari ne ita ta bashi tunda da rana ne kuma ya fito ya tafi sabgarsa ita ma za ta so haka na haka wato kar damu idan an yi wa kishiyarta haka a ranar girkinta domin ita ma ranar girkin kishiyarta mai gidanta zai zo ya yi mata haka wannan zai fi kawo haɗin kai da ɗinkewar zumuncin iyali a cikin gida musamman dai kamar yanzu bambancin iyalai ɗin na yanzu da sun sha bamban su da can mata suna ma jin kunyan mazajen kunya ma suke ji a ganin su mai gidansu ina magana da su ko da rana ne ma to amma yanzu kai ya waye duka irin wannan babu shi ma so da mata ba za su iya jurewa wannan nisantar ba wacce da aka yi ta a zamanin al'ummar mu ta baya yana da kyau duk mata su rinka lura da dukkanin ma musulmi mu rinka lura da yadda canjin zamani da canjin lokaci yake buƙatar canjin yanayin rayuwa wanda ke shari'ar musulunci tana karɓar abu mai karɓar canji a rinka canja yanayi saboda a tafi da yanayi sabo bai daya sannan kuma aka ce wajibi ne aka ce idan mace wata rana ta yi abin da ba daidai ba mijinta bai dawo da wuri ba ko wani abu ta yi fushi ta kulle ma kofa yayi ta buɗe kofa ya shigo ta ki to idan mai gida ya rabu da ita ya je ya koma ɗakin kishiyarta ya kwana to ita ta jawo anan mai gida ba shi da laifi wacce ya kwana a ɗakin ta ba da laifi kuma koma me yayi da ita waccan matar ba laifi kuma ba za a rama mata ba saboda anan gudun ita mata ta yi abin da ba daidai ba ta kulle wa mai gidanta kofa a cikinsa akwai ma rashin da'a akwai rashin biyayya akwai batawa da kamata in ma wani abu ne ta bari ya shigo idan tana da damuwa ta gaya masa sa fahimci juna in ma shi din ne yake cikin wani abu na damuwa ta ji mai lafiya kamar a hali yanzu sanda aka kawo wannan fatawar ai sannan babu waya ma amma a halin ga wayoyi na ana bugawa a ji ya kai dare lafiya kana hanya Allah ya kawo ka lafiya da sauransu to wannan yana daga cikin duk abubuwan da ya kamata a rinka la'akari da su wajen kyautattuwar zama sai kuma aka ce wajibi ne akan mai gida ya daidaita tsakanin matansa daidai wa daida wajen kwana a ɗakin matarsa ko da ko wannan mata da zai kwana a ɗakin ta ita bata da lafiya to haƙƙinta ne ya kwana a ɗakinta ko tana al'ada tana bin wata to wajibi ne ya kwana a ɗakinta ko ta haihu tana biki ya kwana a ɗakin sai idan bisa yarjejeniyarsu ta nuna cewa ta sauwaƙe ko ta ba shi dama ko wani abu mai kama da wannan amma dai kasancewar ɗaya daga cikin wa'in abubuwan ba dalilai bane da za su ce ai shi kenan bari ma ya batta gashi ranar girkinta ne amma ya je ya kwana a ɗakin kishiyarta sannan da yawa daga cikin al'amuran nan na zancen ƙarin aure da yake faruwa a cikin al'ummarmu yana buƙatar ƙara wato jaddadawa da nanatawa cewa allah maɗaukakin sarki ya shar'anta aure ne saboda kwanciyar hankali da zama lafiya kuma allah maɗaukakin sarki ya shuka ƙauna da karkata juna da karkata zuwa ga juna tsakanin miji da mata to yana da kyau adadin mata na mutum inda so samu ne ya zama adadin farin cikinsa da kwanciyar hankalinsa ba ya zama adadin karuwarsu karuwar matsalarsu ba wanda yake nema a wasu garuruwan wato hargitsi da ake samu da rashin kwanciyar hankali tsakanin magidanta ya sa waɗansu mazan masu abin da suke hange matan mata ɗaya ta ishe su rigimar duniya ballantana su karo ta biyu suna ganin shi kansa karin auren ma karo rigima ne ita mata ɗayan gani suke yi rigima ce to wannan ina fassara mana yadda a zamanance muke kawo matsaloli a zamantakewar mu wanda akwai bukatar a gyara shi saboda a samu gidaje da suke zaune a iyalai mun ɗan ɗau lokaci muna ta yin wannan shiri na magana akan ƙarin aure gaba gaba gaba amma yana da kyau kafin mu karkare mu dunkule darussa muhimmai waɗanda suke cikin wannan shiri ta yadda za mu iya tsinta abu ɗaya biyu uku hudu a jere mu ɗauke shi ya zama mana cewa wato ya zama mana izina da farko dai in ba a manta ba tun farkon shirin nan abin da na fara faɗa shine galibi a ƙasarmu a ƙasashenmu in ana zancen karin aure akan ɗauka wani wata magana ce wadda take ta raha ko kuma ta tsokana za a yi amfani da shirin a nuna cewa uh, duk namijin da ba shi da mata da yawa kamar ya gaza ko wani abu mai kama da wannan ko kuma a yi amfani da shirin a rinka nuna cewa ai kwata-kwata ma magana ƙarin aure a wannan zamanin maza ba za su iya yin sa ba saboda ba za su iya yin adalci ba ya kamata ne kawai kowanne miji ya zauna da matarsa guda daya wasu ma su nemi su ce a ya kamata ma a kawo wasu dokoki da tsare-tsare wanda za su dabaibaye maza su nannaɗe su su hana su sakat yadda ba za su iya ma yin ƙarin auren ba to sai nake cewa ni duk ba wannan ne alƙiblar wannan bayanin da muke yi ba mu alƙiblar mu da muka ɗauko ba ta nan ba ce mun ɗauko ta ne ta cewa a yanzu a ƙasar hausa a ƙasashen musulmi da yawa ma a duniya har yanzu da akwai magidanta da suke da mata da yawa a ƙarƙashinsu wani yana da mace biyu wani yana da mata uku wani yana da mata hudu to tun da yake dai a ƙasa akwai masu wannan to bari mu zo mu karanci yanayin wannan zamantakewar mu ga ya za a yi bunƙasa zaman tun da dai ba za a ce su rabu ba ko ko da mutum baya son zancen ƙarin aure ai dai ƙarƙari ya ce wanda yake bi aure bai aure mace ɗaya ya ce mai mace ɗaya kai ya ƙara ta biyu duk inda mutum ya kai da son a zauna da mace ɗaya iya abin da zai faɗa kenan ba zai ce wanda kai tsaye ina da mata uku ya saki biyu ba misali ko yana da hudu ya saki uku to shi sa a dunkule sai mu ce alƙiblar karatun namu shine muna zaune da iyalai da yawa muna da masu zaune da iyalai da yawa to ya za mu yi mu riƙe ladabin addinin musulunci a wannan zaman dan dai a zauna lafiya a samu babban manufar shari'a ta halatta aure tun asalinsa samun zurriya da yi masa tarbiyya mai albarka Allah ya sa da rabo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu